Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Haka take studio Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamma da ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan. ofishin yaƙi da taucin mayagun ƙwayoyi da kuma makamantansu na ortiz eh, ya gabatar a yau da safe da gungu biyu masu fitaucin mayagun ƙwayoyi ɗauke da kilogram 138 eh, na tabar wiwi da wayoyin salula da kuma jimillar kuɗin saifa jika 400 mata 25 ne shugabannin ƙungiyoyin ilimi suka amfana da wani taron karawa juna sani kan munanan sakamakon tsangwama da wariya ga mata za ku ji karin bayani. A jihar ragaya wuraren noman shinkafa na cikin barazana dalilin ruwan sama da bacewar kogin isa shine rahotonmu na musamman. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya kilogram na tabarwi 138 da kuma kuɗin sefa jika 400 da wayan salula shine option fataucin magun kwayoyi na octise eh, ya kama a wata unguwa ya mai ana yau da safe an gabatar da waɗannan a gaban 'yan jarida a cewar daraktan 'yan sanda na nijar shugaban gungun jagoran wannan aiki da kuma abokinsa dukansu 'yan gida guda ne an kama su kuma ana tsare da su ƙarin hasken komishina montare habu a cikin rahoton ta nan fude ahmed wata kwayata an ka kama kilo 138 an kama kama tana goma ga watan nan da muke ciki a unguwar bukoki bayan tsawon bincike na fiye da wata ɗaya abinda muka iya ƙara cewa bisa kan wannan ƙwaya ita dai an sako ta ne cikin mota mai ɗauke da kayan noma masara da sauransu masu samogal ɗin na wannan ƙwaya sun ka zo sun ka karɓe ta sannan kuma sai suka ɗauke ta sun ka kai ta gidansu da ke can unguwar bukoki inda sun ka turbuɗe ta ko sun ka rufe ta cikin ramu guda uku sun ka ɓoye ta bincike da an ka gudanar da shi ya sa an kama mutum biyu har da shugaban samogal nan dudduka 'yan gida gudana an samu saluloli cikin binciken da kuma kuɗi jikka 400 sefa karfafa ƙarhi da ƙwarewar jami'an tsaro, 'yan jarida da shugabannin addinai kan zaman lafiya da haƙuri da juna a ranar Talata da ta gabata a Maraɗi, kwamitin tattaunawa tsakanin addinai na Sidira Maraɗi ya shirya haɗuwar a cewar Alkasar Alfazazi, shugaban ƙungiyar SOS Civism. Wannan taron haɗuwa na tara mai juna ilimi yana tunatar da muhimmancin bunƙasa zaman lafiya a cikin rahoton Muhammad Maman. Sai damini. Don kawo wakilan bangarori daban-daban ne jama'a jami'an tsaro 'yan jarida da wakilan addinai domin su san gudunmawar da ya kamata su kawo da nauyin da ya rata a wuyansu na karfafa tsaro a cikin birnin maradi kowa ya samu kyakkyawar fahimta tsakanin su don kowa ya gane menene nauyin da ke wuyansa ina ganin 'yan jarida suna taka babban rawa musamman ka'idojin aikin jarida a cikin lokacin da akwai rikici na sanin cewa ya kamata su ɗauki rahoto kuma ya za su yaɗa shi. fassarar Bashir Tare Muhammadu mata 24 ne masu faɗa a ji na ƙungiyoyin ilimi suka amfana a ranar jiya a Yamai da wani horon ƙarfafa ƙwarewarsu kan mugun sakamako na nuna tsangwama da wariya ga mata daga ƙungiyar ƙasa da kasa ta L'International de l'Education Reshen Nijar. A cewar Baki Maryama Abari, mamba ta wannan ƙungiya halayyar nuna wariya ga mata na saman tushe daga tunanin mace ita ce ƙasa ga namiji. Madam Baki Maryama Abari a cikin hirarta da Muktar Hamadu. de Mata su suka fi fuskantar tozartarwa shi yasa kungiyar da ke kula da ilimi wanda ake kira International de l'Education ya a aniyar horar da mata a duk faɗin duniya don daga nasu bangaren suma su horar da mawaye kan sauran mata. Balle ma mu bangaren ilimi mu je cikin makarantu domin ganin yadda za a magance al'amarin tozartarwa ga mata. Gaskiya wani ƙarin ilimi ne da zai kawo canjin halayya tunda ya kamata mutane su canza halayyar su al'amarin da ke taɓa jinshi ana tsammanin mace tana ƙasa da namiji suna ikon su kuma ya girku a kanmu wannan gaskiya galgajiya ne da kuma yanayin gari da ke jagorantar dukkan wanda ya kamata a waye kai da horar dawa domin sake wannan halayya. fassarar Rakiya Arimi bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka samu a Nijar tun farkon damuna a watan Juni an samu asara sosai a dukkan faɗin ƙasa a cewar hukumomin bada agaci na ƙasar Nijar zuwa ranar Litinin goma ga watan Agustan shekara ta 2020 an samu asarar rayuka 33 fiye da gidaje dubu tara suka faɗi da jami'ar rashin mahalli ga mutane dubu eh, kana dabbobi dubu da ɗari biyar suka suka ruwa da lalata rumbuna 300 a cewar wannan majiya kuma yankunan maraɗi tawa labiri da doso su ne lamarin ya fi shafa. cikin yankin doso mazauna tambo beri ba su samu kayan abinci ba na da kullum dalili tun sabkar damuna kawai ya rabu da birnin gaya ruwan sama da suka haddasa wato kafa wani tabki mazauna tambo tamboberi sun bayyana damuwarsu a cikin rahoton fadal alu ga Babbar hanya mai zuwa babere hanyar Kurmuku hanya ce mai buƙatar a gyara ta duk lokacin da ruwa ya malala yana haɗe gadar daga inda mutane suka zo nan ba kama sanin in akwai wata gada wurin duk wanda ya yi taurin kai ya shiga to lalle kan ɓanna za ta afku mu manoma muna wahala sosai gadar ba ta da biyan bukata ko ɗaya gada mana amfanin ta sai dai ga rani amma in dai ruwa na malala ko kun zo ku ɗari ne sai kun tsaya ruwan ya wuce harodin bisa gina. Muna fuskantar babbar matsala bisa wannan hanya. Idan har Allah ya sa hukumomi suna jin mu muna so saka mana hannu bisa wannan hanya. Wannan kam gaskiya ne domin ta kai inda har wasu mutane suna kwana cikin daji wasu kuma a saman ɗakunansu. Amma kuma matasa unguwa sun yi kokari domin sun samar da wata igiya wadda mutane na wannan bangare da na wancan suke rike da ita. Sannan masu niyyar ƙetarawa suna kama yaggiyar ana ƙetarar da su hakanan. musanya tsakanin masu ruwa da tsaki na aikin fata na yankin kan matsalolin da ke da nasaba da aikinsu shine wasu daga cikin muradun da taron yankin fata yake son cima a wannan rana ta juma'a a agadas karin haske na mailu Malam Jibo mataimakin daraktan kasuwancin waje da hulɗar tattalin arziki a ma'aikatar kasuwanci da bunƙasa ɓangaren a cikin rahoton Musa mamman L'objectif de forum makasudin wannan taron muhawara shine gabatarwa masu aikin fata bisa tsarin kwambala a yankin afirka ta yamma a tattauna da su bisa matsala da wannan fanni yake fuskanta a bincika a kasuwa akan abin da masu ciniki suke so ta hanyar labaran da aka tattara ana iya sarrafa kayayyaki iri daban-daban wanda za su samu karbuwa daga masaya maimakon masu aikin suna sarrafa kayayyaki amma kuma suna shakku ko kayayyakin su za su samu karbuwa kenan yanzu muna kokari ne na dafawa tun daga lokacin fidda fatar har zuwa sarrafa ta le producteur qui sont les bouchers jusqu'au confectionneur, ça veut dire que les artisans Ba wani aikin samamita sama rundunar Burkan ta kai a ranar 28 ga watan Julin da ya gabata a kudu maso gabashin gumar Mali. Yan ta'adda da dama ne aka murkushe a sansaninsu an lalata babur guda da kama kayayyakinsu da dama sanarwar da rundunar Burkan ta fitar a ranar 12 ga watan Agusta. A jimce mutane 11,491 aka ma gwajin COVID-19 a Nijar zuwa ranar 13 ga watan Agusta daga cikinsu 1,161 sun harbu da cutar 69 sun mutu 16 na ci da karɓar jinya kanan 1,176 sun warke a cewar ma'aikatar kiwon lafiya haka kuma a cewar sakamako gwaje gwaje da ma'aikatar kiwon lafiya ta fitar a ranar jiya babu wani da aka gano dauke da cutar covid-19 a Nijar bisa mutane takwas da aka ma gwaji a ranar. Barka dan uwa, kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa, ga wannan shawara da zan baka. kada ka fita daga gidanka kada ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kada ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallahi yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Jan su sai rahotonmu na musamman a Nijar shinkafa na kasancewa abinci na uku bayan hatsi da dawa ta fuskar filayen da ake amfani da su domin nomanta, ta da manyan ruwan sama da ke faduwa a jihar Gaya da kuma baciyar kogin Isa a waɗannan makonni na baya-bayan nan wuraren noman shinkafa na cikin barazana. Daraktan jihar na Unaha ma'aikatar da ke kula da noman gandari da filayen noma na ƙasa na Gaya Abdulrahman Sule Ali ya yi wa Fadal Alu ƙarin bayani. An daidaita hilayen renon itace, matattaran da suka fi hamzari ma har sun soma dashe. Abin damuwa ɗaya wanda ke akwai shine malalar ruwan da ake samu 'yan kwanakin bayan nan da ke sanya barazana. Zuwa yanzu dai muna iya cewa mun gode wa Allah, hilayen ba su fuskanci ambaliyar ruwa ba. Ko da an samu ambaliya ma na ruwan sama ne ba wai ruwan kogin isa ba da ke zartewa wani bi ta wajen matattarar ruwan. Ta fuskar gwamnati dai an yi ƙoƙari inda suka ƙara tsayin matattarar ruwan tare da toshe wasu wurare da suka hude da matattarar ruwan. Waɗanne yankuna ne suke fuskantar barazanar? A cikin gundumar Gaya, banda hilin nome-nome da ke cikin shimfiɗar Dalol, idan kuka ɗauki hilin da muke cema hilin shinkafa da ke bakin gabar isa kamar tara gayamo kesa sakwangi gantuwa ni kaina da gantuwa ni beri barazanar da ta yi kasancewa wajen hilayen gadawanin nan biyu a nan ne aka ga manyan hudodi ruwa da suka afku ga wannan matattarar. Kaka wuraren karamar hukumar karkara ta yulu ba hilaye bane masu fuskantar ambaliya kuma a wanga lokaci yawancin noman albarkatun gona suke kamar masara tumatin zogala danyen tattasai tunda akwai ma tattasan da ke iya jimiri ga mararar ruwan sama wannan hilayen ne muke ce ma hilayen dalol wanda su hudu ne akwai jinju na gere kizamu da angol modi da wasu biyu da ke cikin kanton din yadu matsayin tashin albarkatun a yanzu dai yana kan kyaukyawar hanya ba wata damuwa. Wace shawara kuke bayarwa zuwa ga manoma? Gaskiya a yi gadangadan ga aiki. Wannan aikin shine zai ba da damar biyan yal tare da ake bayarwa. In dai ana biyan ta kai da kai, to hakika wagga cooperative ɗin za ta ci gaba da rayuwa. Wane guri kuke da shi a wannan shekara da shekaru masu zuwa? A cikin wagga shekara ta 2020 muna fatan da gurin da shugabannin koli suka sa a rai zai tabbata wanda a kansa ne suke sa ran zuwa shekara 2021-2022 ƙasar Nijar ba za ta ƙara sayan shinkafa ba daga waje ta shigo da shi. Don cimma wannan gurin kuma ya zama gaskiya muna buƙatar hilayen da suka samu salwanta a sake farfaɗo da su. A inganta hilayen da ke akwai kuma gandun hilin da ke cikin kwamin ɗin tanda mai murabbaɗin aika dubu 2,600 da projen mca ya shata girkawa ya zama ya tabbata uh, ta gaida gungun muhammad dantani da muntari muhammadu duka duka da haka muka zo karshen labarin namu daga nan studio kalangu a huta lafiya studio kalangu A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. saurari shirye-shirye Istidiyo Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istidiyo Kalangu ina so kuma ina yadawa.